littafin ne kowa ya gudu yawwa dan aliyu barkon ba ta isarta a'a kuma da su mana ai kowa ya san cikin dambane eh cikin dambane kowa ya sani don da yadda aka rushe shi ai ya san an rushe shi matsoraci ba ya zama gwani wallahi ta ana yi na ba ka musakka na ba ba Ba da hankali ba. Ba ceto.

zo fa ya kwanta haka dan ba yake sai da in tana da yaji iya aiki rage wahala kana hanya yi farko kwana yawa na kadija ta gaba dan Allah eh duk aka nushe dan bane Aliyu garkuwan ba ta isakka aliyu garko ba ta yi saka don bane gaba da adawa aliyu garko ba ta saka to ai amarya daga nan ni ne ango kawo mana alo alo aliyu na ba ta saka shagon mai kura uban na ku shiri aliyu ka da hannunka aliyu shagon mai kura na da hannu kai ga wurin biyan yan kallon nan sanin aiki yake wahala rauni kana ta gani allah ya kiyaye faɗuwa allah ya kawo ta sauki yan gori ce ta cikin damba ne aliyu An ne aiki.